الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ji tabbata ya Allah wa salatu ya ce ci da ya mici zai tabbata ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yinan na safo gusu ko? a wuce? na safar 1435 na jin daidai da safar guto ta na disamba 2013 na katin ya risalatun latifa jami'a fi usulul fiqh muhimma ya sheikh abdurrahman bin nasir sa'di rahimahullahu ta'ala ne ya jibena ya ci gaba قال المؤلف رحمه الله فصل ونصوص ونصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد فحيث لا تعارض بين الآن والخاص عمل بكل منهما وحيث ظن تعرضهما خصفا عام بالخاص ومنها مطلق عن القيود ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيهمل المطلق على المقيد ومنها مجمل ومبين فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضعه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان شارعه وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان شارعه وقد أجمل في القرآن في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن المبين عن الله ونظير هذا أن منها محكما ومتشابها فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم ومنها ناسق ومنسوق والمنسوق في الكتاب والسنة قليل فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص شارئ أو تعارض النصين صيعين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى منافذ في فيكون المتأخر نافخا للمتقدم فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فيه على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للإرتباب وإن فعله على وجه الآلة دل على الإباحة وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره من قول نصوص الكتاب والسنة نفس نجد دقاء القرآن والسنة min ha min yugo di amun di amu dabo na ku kwai salatin yanzu nan wa gayi ngai allafzu lafazi shamilu na ku kwai le a jina sun yi jinsi ya shi au anwa in kwayiriri jiyayen au afradin kasira ko ninni na shi dokuna wa zalika sarun nususi na ga dokuna mai na sai shari'a musulunci mu da kiyo wa ya tiyan mu. jo ومنها خاص amma dai nafsi amma dai nafsi da qur'ani ba sunan je khasuna ya dullu ala ba'd al ajnasi me lawa yace sashi ajnasu yan wata na ja tsanona aw al anwa'i ko yirin wata jona aw al afradi ko yirin min wata jona fa haythu la ta'arudu bayna al am wal khas ba na amu bi khasi ka gungun wana umila bi kullin minhuma wa lukin da min don domin ubo wa haifu zunna da huma ka kuna mu gabe ne ga amu bai khasin wai gubanin kusur amu bil khas wa liga amu wuce wa guji kiyo wa ga khasu wata ka mini hugo ije bai jin bayani bani be misali uji wa di be insha Allah wa ha mini hugo mutlakun anil quyud ade mutlak ina ade gwanin amma dai muqayyad ina ada kan gina wa muqayyadun bi wasfin amma dai ya daban ada kan gina sifan wacce na aw qaidin mu'tabar ko kan gina wacce na atu na kum sai mutlaq ala al muqayyad wale ga mutlaq wuce muqayyad na ga dun kan yau wa min min ubu mujmalun wa mubayyan adiye shi daban shi mujmal na mujmalin yana wacce titi bumbunu kuna mu bayyana mai na sajiki na na aɗe fama a jimalawu shari'u yana zanen la shari'a bai na ga ngu la ciki bumbunu ku da nan doce wani wa bayyana wa wada'ahu fi mawdi'in Aka, umu ɗaya da nan doce wani waje ku fi hila bayani shari'i wajibi yo gashi ba bayan Eh, shari'a biyar ɗaya ga wucin ɗaya ujimila fil ƙur'ani al'akami shi da ƙur'ani wasu rauni na shi alun lati ci bumbunu kunan wa bayyana ta sunna sunna ci ɗuye nan fawaje barrojo ila bayani sha وقد أجمل في القرآن كذن لا كان وبينتها سنة وسنة تقوية فوجب الرجوع إلى بيان الرسول dole ne da gaje ba da sun bayani a nabi sallallahu alaihi wasallam ba ruju ila bayani shari'i ko wajibi ne da gaje ba da da sun bayani da Allah shari'a bin ko wa kad ujmila fil qur'ani Allah ya ji bin ji bumbunuku naji mujmal na fi qur'ano kasirun min al ahkami dokun don do ya ji hukunci wa bayanata suna suna shi duye فوجب الرجوع الى بيان الرسول دول يذا قال سن بيان يا نبي صلى الله عليه وسلم فإنه علم بيان عن الله نبي قال ذلك ببه يا ببه قيتو يتنا ونظير هذا دوجين نديما أن منا مكما ومتشابها هذا محكم أما ده متشابه فيجب يرجع المتشابه إلى المحكم دول يونا وقع وقع قوة جديدين mukami na oga ga wani ne na muta shadu idan na oga da gashi kiyo wa da ya dashi ya bayan mukam hmm. wa mini ha min yugo na sikun wa mansuku a da na fiku na fiye yanan mansuku yana fiyana wal mansuku fil qur'ani was sunnati qalilun yana jima fiya min qur'ano bi sunna ne je juyo famata amkana jam'u bayna an-nasayni unga yaji na ga ku ko kala ta kan na fi gubo nan wa amlu kullin minhuma ala hali wa jima lan nin don do tatin hali ba ka kai nan waje ba zalika dole na wajen ta ranan wani ka ku don lokaci ga conflict nan ko hmm. ga doro kago wa kaje wa ji tarjiwi ba ta mai lokacin mai yanya ta man ga wallahi udalu ila nafsi sai za a je baga ganne ina afiyana illa bi nafsin min ash-shari'i sai daga ba nafsi da ba na shari'a dinan aw ta'arud an-nasaini ko mai gugu na su guba asayyani na jata ta Allah zai ne na ji lajinu hamlu kulli min huma ala ma'anin munafil wa ya ji na wa dole min goya ma'ana na gwaikin na umar gugba na yana fayya kulin mutasirun na sikan yi mutakaddin na je su magoya nan in mafari na siya fa in ta azara ma rifatul mutakaddin in ga azu na da wagan na kayan biyo na cibe biyo su magwe na nga zo na wa kawai da ili muca raja na ila hatin ukar ya da ya kwan tarji wacce ne kenan wali hada ya bon nama idza ta'arada qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam wa filuhu ada ke ga annabi sallallahu alaihi biyo ne gungun biyu tuni na ko jima qawluhu na lashi da ya gan mana ɗaya e e e gan wuce ya yana alumu da nufin bai nan ya na amuru auna yunil umarci ebe na ga ya nabi wani umarni ya ji kwalu gwanu ga alumu jina o amila tilu ala alkhususiyati lau e tuna mulo da su ko jiga khasun yau fa khasaisu nabi na ji asa nabi na sa sallam nan ala hadal asli a tututa kin asalin nan ah. wakazalika kazalika a tinaga idza fa'ala shay'an diga ji yanda ci ala wajhi ibadati dai ke ibada bu wa lam ya'mur bihi annabi maji foru ya gaji naja fasahihu yana ta tugana annahu lil istibadi e tuti na annabi lona, wuje sunna mustabi ji jijin wage amma wala di dole a wa in fa'ala ala wajhi al'adati annabi magaji wuje tin al adabu dalla ala ibahati ne launa kiyo mubahu yo wa boji wa boga jima wa ma aqarrahu an-nabi sallallahu alaihi min al-aqwal wal af'ali yana annabi sallallahu alaihi gaji ani ne da gaji buru anabi ko da ta ga buru anabi ona anabi maliya anabi magagan doro anan hukima alaihi bil ibahati a ga ga wucin wuyi mubahu ko aw gairi halal ladi allazi aqarrahu ko to mun gaji mubahu ne based on terminal anabi gaji wuci ikraru jina ha ونصوص ونصوص الكتاب والسنة منها عام هو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص ga nafsu shi ya alƙul'ari da suna adi amu a maraga wake jikinai shi ya al'amu ga ungayi a lanzu shamilu li a jinasin au an wa'in au a kasira lafazi na kukwai kala da yake don gudunan wọ́n pè ó gan maila mahmudu salisu yaya muhammadu baba daji fatima alẹ́ gan aláfúnlẹ̀ pátá káàkiri ó tó pátá èdè jùlọ náà fi èdè sálá náà bẹ́ẹ̀ na kan yí àà àti dé ìdẹ́bẹ̀rẹ̀ ìgbẹ́ àmù náà tí àmù ẹ̀nà àdẹ́gùn gan ní ọgá tàbí àdúrò náà ko ji hana ko sai wani wa daga zanocin gan a magajin wafe ji kaza kaza na wuye ga wani wace wani lalin na ta ilai kashi dabo ba niwa ba kuranu a shagagan na sai luwa ezaje na ọ̀gá ẹ̀gán ogun bábú bọ́ bábú náà bọ́ lájẹ́ fún asma'u sharti sigar amuru ismul mausuli sigar amuru jam'ul mu'arraf yau ko sigar amuru annaki wata fi siyakin nafi sigar amuru annaki wata fi siyakin sharti sigar amuru kullu na sigar amuru jami'u sigar amuru ayyu sigen amuru katibatun sigen amuru ma'ashara sigen amuru wanda ba ta siga da shiga ciki na muga yin doro ko kare misali ina ga wagan in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda zan doro ne ta cinye ke mu esan mu nan wa ba sai ci wuji ko nga daga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an yake ba sai e kace yo amma gizan dondo ne na waji kina ne na Ku ga kullu man fa ne do na ta ce kimbo na gazo wa ka waju rabbika zul jalali wal ikram wal kalim kullu na bani wala wakiyo amu nga wato kullu bidatin dalala bidia pata mu. pẹ̀lú yóò kó mọ́ fil mudaf nakira na haji kinan haji idafa nan ke ba da sai tilatu ne ga gawa in ta udu ni'matallahi ya galo ni majiya soko la tusuwa wa ya da kanja yau ne ni mata ba ni kiyo mufradu Allah ki kiyo mudaf ne ga mai lafzu jalala nan so annakiratul mudaf nakira na aji dafa nan shi ga ciwo shi ga yi umu ko ni ma ji, ni ma maji ni mafata kuma annakiratu fi siyakin nafi na kira na bi ke na fi na na kira ne da ba na fi na la ilaha illallahu la wuce lafiya ila jigiyo na kira so a na kira tafi siyaki na fi tafi bilumun iluyiya ba ta wuce kiyo eh wunye ya wuce ji zafi illallah ya ci daga ya mashar al'ansar ya mashar al-muhajiri lole fata gawai ɓadona ne ƙwayo ko al ne gaga yake halittu gra kodin wal'asiri innal insana lafi kusurin al'insana babu nasirin amurka an yi fata a sara. illa allazina amanu sai zai ja imani jina wa amilu salihati a cikin kina a cikin kirkin wani ne bata sai ga kiyo sai ga yan am ismul mawsul wato da mun sai ga kiyo jo allazina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون wani allazi na yusi ga yake ah. min yusi ga umumu ya bane sun masu duro sabi ayi ala irabi kuma wani na wata wani gbani ga mufradul mudaf wiki ah. eh eh yusi ga umumu ko ba ni waje ga kana waje mufradu amma da kiyo amma da musanna amma da kiyo amma da jamu mufradu ibeni musanna yuki guba jamu yuki wuta man yau su mai caja sai rezi on da ba biye ga na wata i ki ya kallon jamiyo ya kallon jamiyo eh? ki lowest jamu eh

a ganga cikin latin daga wa'in ta'ifata ne minal mu'mini na tattalu fa'aslihu bai na guma wa'in ta'ifata ne a gajeje eh, gurupu guba minal mu'mini na minal mu'mini jo ikitatalu na yi gundoji na ga ikitatalu a sha ta'ifa guba na ga ikiyo Eh? ashe yanzu ba ni gala kiya na yi ka tattali wa ni nono zai shiga jemu wa kalu yi wuta na gano na to haifa babo more than one nga ji kiyo nga ji nufiyo a gano to haifa na zai ni <laughs> ma ka ne limu imini na liyan firu kafa wujji ga mumini ga lokun da walaula na fura min kuli firkacin kawo ma yi zai lóòlé kó yẹ́zẹ̀ ní wùtìlẹ̀ yìí ìdájúwà náà wùn tó àyíká òun tó káyí pàárífà nínú ọ̀nà ẹbú gáṣí fún ìjàta kéńdé ẹgbà pé ìjàta kéńdé ìjìgá ìdàlókún dáṣe àti iná ojú olúwa àṣẹ àyà nìlá ògbẹ́zẹ̀ ní ohun jíjì ni tó àyífà wò fún kárẹ̀ lọ́wọ́ ní tó àyífà táàrí nínú ìmú mi nílẹ̀ kẹtẹ́tẹ̀lú fàásì ni ó bẹ̀ iná tó àyífà táàrí wanda dole saga shi jima-jima da ya zuwa a rata in maga ya ce lagu ba gai sun a ya ya bole lagu ba la ji taifa ne bai ne ga da nawa wa rata ko ba ji gane ko a ga number 2 eh ke support ya ga ci ga lowest jamu is tuna ke ce latuna da in ta tuba ila Allah faqad sagat kuma eh, za a ce ga ne na na shahararri be na na sofi in ta tuba ilallahi ya gaji tuba lokacin soyaci faƙaɗi fagat kulubu kuma kulubu ya zagu ki nono ya zagu ba kulubu mu furo da kai jemu jemu ya gbọ́n zagu ma maga iga kulubu zaini mai ne baganiya ma ja Allah li rajuli min kalbaini fi jawfi zaini da kiyaye eh wọ́n di ẹgbẹ̀gẹ̀ ní àbẹ́ ní ẹgbẹ̀ ní níbi ìjọ fẹ́ ẹgbẹ̀lá púpà náà gáà yọ kùnú bo? inda ya juja ma juja ya juji ya ma juji mun fusi duna ya ji fasari pe ce kin bo ranar ci maro gano ga ya jo ma ba wani wani yi niya jama'a jayo hmm. yau ne zo na ko hmm. so na come under that ta zahiriya malikiya a sha'ira ibn al-maji shon khalilu siba wayi nafta wayi a ga akal jami'u guba sashe mai usuli magana akal jami'u ta yi ni yau ne ko a mai na ga ya ba wai na zuku ji akal jami'u yi ne na yi e eh, e eh, ga ga ti ga ta fi mu kina su da ki ga yi jikazin mm-hmm. alalima wato ga mai bigiyo wato mini usulubin yan gaggaga bu na ni ha mini khasun aje khasu ke khasu yana hata nan yadullu ala ba'dil ajnasi aw al anwa'i aw al afradi ne lawe ke sashi yan doci yo ko jinsun doci ko mai ne ya ta nona fa haythu ta'arudu bayna al am wal bana da ta'arudu egogu sakane amu bi khas yana umila bi kulli minhu ma alutu da nin dondo ta'arudu ku amu wà lẹ́gbẹ́ àmú ìjọba jíjọ ọ̀rọ̀ káàsù gúgúgú da kanji láàrin sọ́jẹ́ láti ọ̀gá wọ́n mùtọ́lá káàtù ya sarrafas na biya fusi yi na salatata kuru in zagi na ji ayanin wàjí ìdàgújí wàájí ìdá àìlàwúta wàájí ìdá àìlàwúkí àìlàwúta tó ìrìnàjí náà yá náà lóòrè mọ̀nà yi káyì ní yagbá ní ìlàjúta àdíjẹ́ wọ́n ẹjá lòkúta wọ́n mú tọ́lá káàkù lóòrè jẹ́ mú ìná ní ìdá àdífùgbẹ́lá mú ìná ní àbó ní olè ń gàgẹ̀dẹ̀ kí wo òmú wọn ìlàyí náà yàgáyà pátá náà àà na. olè ń a síbẹ̀ dán kan yìí àà wọ́n yìí làyí náà pátá na fa ya labi na amuri zane katimul muminati sun masallakatu mugunna mi, qabli an tamasu gunna fa malakum alayhi nabi dakin ta ta na ha ya ga dan ya ne ga imani ya ga zagi jiyawo ya ci ayya kani ya ji ya uche ji biya na. àjídà pẹ̀lú ọdí àmì ọkọ́ àṣẹwà lè ní bí kúrú yìí wúrú tó ààmù energy taxes lẹ́tí kó di fíkí hù tà wọ́n ha bó mutlakun anil kuyud mutlak bẹ mukayyadi bi wasfin da sifan gaci aw qaidi mu'tabar ko tayun man al mutlaq wal muqayyad wal al mutlaq wucin yana da dukan ne kiyo muqayyad wa minha amade dambobe mujmalun wa mubayyan ade mujmal da bu amade kiyo mubayyan da bake mujmalo ana cikin bungunu kuna dunkule mubayyan ce kiyo ana dena wato fama ajmalahu shari'u fi mawdi'in ana shari'a ga zanilla shari'a nan in bu dan kan yi da nan wace wani wa bayyana hu fi wa bayyana hu za fi mawdin aha kuma duke da nan wace wani zugun waje ba ruju fi la bayani shari'i wajibi yo wa da yake na shari'a ga duna wace la mi to yake wuce wa kad ujmila fil qur'an kathirun min akani wa bayyanata a sunna a da hukunci fi qur'an wa sarawi na jitici bumbun kunan amma shi ya tsuro Eh? sunna fa wajaba ruju ila bayani shari'i wajibu yo gaje bada tun bayani yadda ila shari'a benan wa kad ujmina fil qur'an kathiru min al akami unde da al qur'an wala hukunci bi salan amma wayi bumunukun wa bayyanatha as sunna sunna maduye fa wajaba ruju ila bayani rasuli dole yo wada tun bayani annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu albayin anillah ani za a sanin gaida ne ɗagaye yadda coci nan bani coci ga asariku wasarikatu sabtahu aidiyahu ma jaza'an bima kasaba na kala min Allah yige ci bayi da yige ci zage alagwa dikiyo eh alagwa dikiyo alagwa ba alagwa dikiyo alagwa da wuciya ba now bani ego shi na zanen ga zuwa yi to gina wani wuya <laughs> eh nguyo ko ta wọn gwaji masu gina shi na zanuwa ci guwa yi lawon mawa kyujo wani ba ga zanen kogwa da aya a tsari ko tsari kan tufin tsari da yi ma zai ma kasa ba ne kalamin layi a'a ngole na dure ba mai kiyo na nabi la tuqtul aidi illa fi rubi dinari a ah, ko zagwa su ga rubu dinari wale hukumu ma ke ko sun la den ya ude ya ni wani ga ki musallata ya salla ku yikini wale ne mujmal amma waye asubara guba ko an yi kama yau an yi wa mafati yau an yi wa jika zo an yi wa ruku yau alkar ruku da nan alkar jida da nan an yi ji sallan mu an yi ji tayi yau an yi zabi ibrahim yau an yi ji ba ta ji ɗan yau sunna so ba sojo mu mujmal ba wannan mu wiki yau wuje ga wagan aki wuje wa zakata ya zakaya hmm. amma nisabu ya zinari da nan nisabu ya zarfa da nan nisabu ya raku da nan nisabu ya ko da nan nisabu ya kaza da nan kiɗan na yau sunan sowa da babu na na ɗuye nan ƙuyo ko so ngala katon suna ke ashe dole odo alimamu dawud ibn ali ga muji malike da alkuranu bayan alif za a sallama ya shi yari na ba dani sai ke latinan ga ɗori matsalai kumul mai tatu wadda mu wala mulkin ziri ina tuna wuji giya wuji haramu yayi amma ga wale walularar ne giya ne am amma wa ga a yi tafsir su ganci zugun ujillat lana almaita tani wadda mani e eh, guba na tuna wuji halayya yi

mini wagara ga waji hujja da alkur'ani wadda bukata ya baibai mahallu shahidi da al'iftin lalu ayan nabu ba ga wajen gana ko wagara ga waji hujja da hadisi wadda bukata mini hadisin na tazu number 2

un ga alalli laja ramu un ga ramu laja alalli un aya diyawe un ma ji hadisi diyawe ko wo ba wa e, ko gaskiya ya bai ko je e ga e a <laughs> alai za a salam ga albi su min su ya bi kumul bayan efe kwe wa boku wa katinu fi ha mautaku zai shi magajin hajji ya gane sai su a ci kaya boku a sha alibi gaji foro ga yanzu fa kaya boku kin wai ga nono mana wa ga fashi komai ya buga fulaji ko nobi na yara mu alamu fi na an biddi mu an lara ko azan yau ne eh ganin naji asali alaman da ga je ji eh amma wajen mahalli dana. ko lajin fai dagan nan wannan zero haza yana yi dushin nan na, mina mu kamano mutashabihan aji aya na shi mukam na maji aya na shi mutashabi nan fa yajibu rijal mutashabi ila mukam wajibi yo ga mu ga mutashabi da ala kitina ga sun mukam nan ابن علامة انبيديا جورو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما لم تأويله إلا الله علامة انبيديا جورو لم تو متشابهوجي أتلامو كم جيو أتلامو كم جيجي ومنها من يبو ناسخ wa mansuku ade na fi ku yana jiki nan yana tiyana mansuku suku ne giya na fi ku na fiye yana mansuku ci yana N'o nole mu kamu wani toyi na bayani wuce ci gbanganin shadu na lama nan na umar lama nan na wani ɓarwe ko wal mansuku fil kitabi wasu sunnati qalilun man ga yana asiya daga alkur'ani bai suna na jejiyo sama ta amkana jam'u na nasaini ka nan ga ya ji wace da nasu guba ko ya kana suku wa amlu kullin min huma ala halin waje ba zalika in ga ibnu ga nasu guba ko ya kuma ga ndoro ladi kinan eh ko wayu nan wajibi ya ci ga wala yudal ila nasqi illa bi nasl min ash-shari'i wajaba ga da jijin naga naga nasiya sai benin da ba zai zane shari'u nan al'imamu shafibi da man mini man yau su shi in ga ga gauga a shari'u da ne da allahu ebu an lagun shuraka wa shara'u lagun mina jini dini ma a zan bi a da ayi annabi ga ashariwa sai zai sai Allah ina nabe jina uya annabi muballig zane wuyan ya shari'a to yake nan Allah yi shari'u annabi muballig ne wuyan nan Allah yi murfi annabi qasim Allah ga yazo annabi ga magani kawai gafe ne ni tafi ta ce shiga sharu a ce rufa ya nabi bi ma na zane la shari'a yin ci bi nan ya bana nabi ma yan tiku anil hawa anabi ga yin tuya ya gba aw ta'arudu an-nasayni sayyaini ko man nasu guba na gashi ce gubonan Allah dai ni naji la yamkinu amlu kulli minhu ma ala ma'na munasib wa yatlu wa lama nan doro ga nadana nadana na. sai yakulu mutakilu nasikhan lil mutaqaddim nabi zuma ga ya fara tofiya fa’in ta zara mari fatil mutakadi mai mutakil kadin waye in ga gazu na waɗo ganin na shizo na magwazo mana raja na ila tarjiyatun uka yi gashi bala suna kuwa tarjiyatun da shi ne kenan wani ya zai ban noma ya za ta ara da kaulin nabi ya gani sa sa da mai gubo wa fi ya tun ku jima kaulu ya ga ya gani da lashi jabe zo ya an amurun aw nahayun lil ummati e bone ga ya nabi umurin uyo ko ma aluwa nu di alumu jina wa umira fi'lu wa al khususiyati lahu e tunya nabi ma gula ga mun sai kiyo khasun ula talib fa sallam fa khafayatun nabi in ja'a talibina ma ala hadha al asl ko atuta kiyan asalin nan al qur'ani da sunna e tindojiya yabana tuya ci gama nan sakh min ayatin aw nunsira nati bi khairin minha aw mithliha ma'ana sakh min ayatin yana iga siye aya nan nati bi khairin minha ya bi ko ya bi na bi alkhairi gune aw mithliha ko doju lan yahudi ji a ce ne zan ungwaye na sai ta wasu yana amma kami woje ba da wasu nasku ganyen na yi mansuku nan in eh, ji da bai ji nasku ba asma'ul la'il husna daga akhbaru shi e eh, ji nasku ba akhbaru labari alkiyami labari ya ni aji kabari ko ya zai bai da zo ba ni aji no ne ku e eh, ji kiyayen e ji nasku ba yarwa yako a yau labari an yi tarihi anibi adamu bi musa a bi isa a bi idrisu a anibi suleimanu wai a yau labari anibi ne fata na koyi eh, ga damun nawa ɗaya gwanan na tsoron ga da wuce ga gaggama na dano ku yau ko daidai kishi misali yan nasu kayi ne a feji yau baitul makadis da sallah ko

sai ji mun ala ya shawo ka ba wani wanki din na wani eh shawo ka ba wani amma in ba su in ba ya ji nasu kabla kanu ko a eh ne ke biya ne alhamdulillah ne yi ne kala ne ma ina ya gaba abun nawa ne gam sai ta ni foro ga da ji 50 50 ka ni ma a 50 wuce putin to practice na so ko sai tu da ake gusu nai annasku kwabla tamkin ala ya ci ya kami kino kami wacce tuno amma aga ya siya dole ya wuje na replace nika wuje dole ya aje manya usuli na gan adiga ya siya dole aje na replace suna aje zai gano wuje dole aje na replace suna abinci da yi ne a ganga tsoye cigan la'in eh, tsoye cigan za na je tun rasula ko yaga yaga ya ba zabi ali fa kadi mu bane dai ne jiwa ku sadaka ka ni ba zabi ali bi ko ya ga da yaga ya ya ya sadaka ya yo a sai juji jabe amma so ko yusiya so ko mo siya no no to replace wo ngo jiga ne ako annasku a rato nan aga da nasu wato an na fiya na madigiyo na ma replace na ga fiya na ta replace su kiyaye gravity yana ta replace su shi a ga da nasu wala tasawi an na to fiya na mabe jikiyo na be jikini na mabe jikiyo na mabe na bebe na ga da replace su amma wa yiri ni waye jo be makadisi yaje uka ba ko ajiya na ko a zato haji a nasku min al'akali daga na luki nan ila kiyo ila na luki nan eh ɓago ji na ko min al'aglazi ila al'akafi da ya bani luki nan da ya gina da yi na fana a ga mini hubo ayin musabara ẹkùn àrá lórí ẹkùn àrá jíjẹ́ eréjì àti rẹ́lá ṣe adáwọ́lá ó jìnà ní ẹkùn mẹ́kùn ìṣìlú lọ sọ́rọ̀ ìrìnlẹ̀ ẹgbìn ìbú ní àtẹ́yìnì rẹ́lá ṣe ẹdẹ̀gùn káàkiri ìṣìṣẹ́ an ta sauki je babu

a shiga farin lagon ashura siya a shazun ramadanin ku kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum tattafu ne ko da ramadan mai yafo ko ko gbawadin ni ko gbawo ya ashura na madan wani na zugu wace farin ne fo ni ce-ce, a cikin ashura na mu daga farilla da sunna ganci

a gida hadis da wuri na nufi gidi zaɗi na sabai da sha biya al'arba sun jahada faƙadi wajaba al-guslu wa in illan yanzu ila ga su bai yalu ga da khitanu no fa yake waje wajen to wuji inzalwa a ga to na nan banin nan yau ya hadis kuma ne kuma kawai gumba ko gumbo wale nan wanda ga yanzu manon ga fiye mafari sunna yau ya sunna ga sunna gaji kiyo gaji wani shin sunna fi qur'anu yawo kashi musu yawa a je sashe mai usuli ga sunna fi ƙuran'u ya a ga kiya ji wujo a ganga soyaci latin da gan ma nafaq min ayatin aw nusyanati bi khairin minha aw misliha a ganga sunna maji khairun min ƙur'aniya sunna maji misliha kowaye ji fahimta gannan zai shi magano sun na tuya wani a da ki dabo a na da ya gbogbo mai ti kwalil hawa ke mi nema wa lami tukura ne ga wa lami tuto sunna a fi Allah wa fi Rasul sunna to ma wa yiga hun sai daga ba to ci bo ala inni ala inni qur'an qur'an la gushin qur'an e bogo qur'an a ti ba shi nan ba a ti layarin a ah, kutiba alaikum za a tsara alaikum ilmoti yin tare kasa da milwasiyyatin liwali dai ne wani akarabi na ko? ke za a tsara alaikum ilmoti zandoro na alamar su zai biya mini ya bonin in tare kasar da milwasiyyatin liwali dai ne wani akarabi etiyan wasu yaki nawa kayan manci gani da zai ji sabu ne nan a gangole aya ne lauga ya zaka wasu ya ciwo ya benefit ya mantu ibe don yuji a ga mangole a jisi nan a nigu sa asalin da gaggan lawasi ya taliwarisi zane ga ji oguna wa ji wasu ya ciyawa a ga hadisi na kido wa ya nafiya zai shi magano hadise ci kuranu aga ayanna e ga ga ya wujiye na tuya ne na nira su turo ga ya ne ko na a yanzu da jato mutum yanzu da nuna faki a ga nuna nore yau ne akbaru yau wane ke na tsoye lowa ko a kamu jo na tsoye jikiya a kamu na ji wela masla da zamanin don donin ke tauhidi usulu ya imani imani da algaibi ya fi shi nori ya ko jihadalci sai faɗe zai da yanayi da ya ce wani a yirin na ji na tsoye lowa na ja ko ji gani ko ga zamani a ne musa a ga so koyi ni amma ba ni da a'a na so ne ri ko ko wanda na so ba ni ma so no problem ba su ma wani shi ne da lokacin fatima general ne ke wasu ma kawai yan kúlù ismin ya tazammanu sifa sunan dondo sifa da kibo sifa da niwo ero ijima uma ijima wa finasiya e eh, ijima wa jiya ijima wa finasiya e eh, go ne tashi fuka u ja dun ma sala ga tiye na wa kai da tiye wa ga da ijima wa kile ka ga mai shi, ga ijima wa tiye ba shi ke ga da wani tunduro zama mun ina hmm. eh, wa kai wa da ne aya a jifi sannan ta da mai ijima wa umarji gai zaga ke gawe matsala ga dabe wace hadisi jiya za zanna ci ga ne wa hadisi a ayawa kayan ji wa ga dan bidiyo ga kiyo dan bidiyo zan wace ya de zuma gwaije a dai ga wa ga a ga hadisa ya ya kuranu ko ya yawo yan bidiyo zanna jiyo gama la su haɗe da salafu zaluji a ga zahiri wuce ku zuhun bi sunan ya kwa suna daga sunan ji a ya mu a hadisu an ya fazuha hadisu ya ku fiti ya faƙalu bi raya ce da kura ya zagen ci da luwa zuwa ta gina cikin lashi a da biga lari ke nan a da kuma ta ya lari kati yanzu ga da kakata tiyan ga dubo ya ci al'amru min amuri alu umurni ne anabi alayhi fa yakun jabe bayna na bayna ku kitabu la sakani je ili ta ci soko ni gan karga ji mu wa kazalika atin ga ngole nge ga nge la ga ga e ga ya anabi de tun ge gugu to anu egan ga yalu mujo etuci jiyo etuci kususi ya mutu misali bani ezade ni ga guni anabi gulagu sun yi guni mutula ni na kene juya hadis na albani mukbil alwadi ahmad shati be mun wuce ga hadis ne haji kiyo mata zu ayafan ki nisa'i masna wa

Ka za e, ka tuye daidai gbaru ma dai nunga juja wani nga malla e yiri wuce ga wuja shubu ya yiri wuce so shubu ya je dalila ma waje dalila waka zalika sakin haga iza fa'ala shi ala waji ibadati are bi diga diyen do tiye ke ibada bo walam ya mur bihi mudi foro da juna fa fa yu annahu lil istibadi en ne gede en ne tazunu ga kiyo wuce mutari wa in fa'alu ala wajhi al'adati dalla ala ibahati wa ga ji kin ala da lawo tiyo ibahu yo no le asalu nabi ife da dan ko tuwo da wana ko sai ci gari ta tun da ga asalu rasul ya al-ashqar ungo yazu da kiyo Ezu diu ebo wo de babu ne lutun babu ne lutun babu ne lutun misali ba ni nan ba na de shi a ganda sai ki wani to fu bil baiti la tiki ko madaji dan wa bai kiyo bai to hasu ga mu ya ji tawafiya yana ga ji tawafi na rakun ya to ya gode ka za mu ne anibi na rakun anibi tu ta ji tawafi rakun ga ne ba tu ga wo ye ko anibi tu rakun tu ala waji gan na tutu dole na tutu dole dole a nu pẹ̀lú yóò ta kó misali bá nínú ìsàdẹ́yẹ̀ ti dá àti bí àgẹ̀yà àníbì àníbì tí ó gúgbì àti ha ya onésù ya onésù ó gúgbì àti ha lọ́gájẹ̀ ló báyé ní ẹ̀sà náà fẹ́yí ni tẹ́rẹ fẹ́t fọ̀rọ̀jùm ha ń gáyé tìrà gan oye ti dabe riyan bai za ka zai sule gajo da sai juto ya zo di blajari ya wani wulagawa a ga kijo dai ofe jin hadisin nan nga ga nenu wa gaje wọn gaje a ebo na wajen lida wajen pawa na nana ko wala da fi gani ya ko misali bani in zagin doki bai ba a nufi fasallar ga nufi wa mini mutuwar yawai wa mura'atan muminatan in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastanki a khalisatan laka min dunin muminina a nufi cikin zagin da a nufi cikin dorowa sabin da shiga a nufi in lam yakun laka biya haja a nufi kaga waje bukata wa gajewa jikiyo eh bakaji waya ni yóò yẹ kó àdá kẹsí àdí tún jìbẹ̀ mẹ́ ìyàwó ẹ̀rùn ìgbàjú ṣe láti òjì ti bẹ́ ṣìṣì ǹkan lákẹ̀ẹ́sán gẹ́kẹ́yà wọ̀lá ìwọ̀dé ìlàkíyèsí ma mímí ìyàwó ìgbẹ̀sí jẹ́ nígbì símìlà àti ọ̀fẹ́ láàdí sí nàìjíríà ń bí àyà ní wọ́n yẹ ní kùsù sí àyà níbi ní kùsù sí àyà níbi ìlàjẹ́ la ní tọrẹ àyà níbi wọ́n ti gbá ní akó àníbi yóò bí wọn àwárí no problem wọ́n fẹ́ dù àmá zango ní jí ànẹ́bí àná ìzàjá àlàmínú ìyàwó ìzàjí máa pa nínú ìyàwó àzàndọ́ta ìzàjí méjì pa ń zàjí yàwó àníbìgì látòjú ìlmọ̀látù náà sàhà ìzàjí pa nínú ìyàwó wọ látòjú ìlmọ̀látù mọ́ra ìzàjí

mo fi kwa ko ko zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ne ga sal aga su ba eh kami da jan ba ne la gwa kiyani ni sai eh, da ji ga na mustahabi wo be sunne amma ibn azmi ga wajibi wo ngole ko ngama lu goto fosso yi wa annahu li yustibadi anabi daga hin ne juri kiyo mu mutabi mu maga ji je kin al'ado su yi kiyo mu mu ba wa ma akarra wan ga da faslu قال المؤلف رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى إلى دلالة الكتاب والسنة وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها ذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها لأن الشارع حكيم لا يفرق بين بين التماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله هو متضمن للعدل وهو ما يعرف به العدل والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد, إذا فقد النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره وهو مؤيد بالنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له gaskiya yau ne yabon da abata mun daga nasikun wa mansuku nu ga mangina da littafiyan annasiku wal mansuk ibn shahid masu hadisi ko amma ke je annasikh wal mansukh ya alqur'an imam suyuti da alwaidi ba zan ci kayan kakan aya na sho mage de le ga kon we guba lali mon jiki ayan o guba mai bo fe ben ebu fe be gungo fi o so fe be ga na sai na sun na so mai mansu ta ce jayi to be ne go ge jati ya bo fe be jati ga wazu mai ya na sai wa ya filita fi o are da fi dafu iya min an ayatul kitabi ya imamu shinkiti aya na joge ya ga wai gugu fi qur'an wani ba ta wuji kiyo ku da shi mandoro waye ada tawil mushkilil qur'ani ya al-hafiz ibn qutayba aya na joge ya ga wai gugu fi qur'an wani guji kiyo ku fi ni wujo jiji kiyo wuci wayo so ale wa ga wa ji katun ba go ji katun wanji wa ke dan da ju tabi be bo be bo fi be go guja yi ciwo sai kile gobe ya kile mun gaskiya wajen cule na gaskiya yi mai jama ko yi kuya na sai na su na tawai mansu ha'a ya ya ya su zubi addini ma addini ra'sul mali fastamsik bihi fadu ya uhu min azmi al-qusrani addini addini ra'sul mali ngai capital yawo fastamsik bihi agwasun fadu ya uhu uhu rawon jiga a tsara ne wai cewo e wai ya juma ya faru da ile fasu ya wuwa mina hafi mil fusurani mutu wanda su gaga hafi wangwa gaskiya tsara na wacce na ajiye hajji zane da wannan man ga wa ijima ijma ma ijma fa ma ittifaqul ulama ngai emigu yamman shi almujtahidin naji mujtahidun na ala hukumin yace hukunci hadisa naji faruwa nan fa mata qata'ana bi ijma'ihim ka kunai ga hukunci ba gaza ne shi ila ya kiri dai ga ijima ji faruwa nan waje ba rojo ila ijima ihim dole yo ne ga ba da su ijima wa nan wallam tahilla mukhalafatuhum umagwai ne zaliya bana wala budda an yakuna hadha al-ijma dole yo ne ijma nan wa da ke wayi mustanidan ila dalalati al-kitabi was sunna wa da sun al-qur'anu gangani da sunna na wa lega ijma lugatan ene yi jima wani bayan shi mila da tole kiyo al-ittifaku ya al-ittifaku pàdé yìí gẹ́nìjì emigun kó wàájì mi u amurakun alamari ya jikiwa alamari yi ku dadoji la su ya mali mallam ya jima'a su ya minan jima'a kula ne daga yufa su bayana amma sashe shi a jin kazo ne jima ko manya sun na jima a yi daji ga yi jima wudan mu ya gwiwa ko ti jima laji wujo a ga to shi laji wanka zalika ja'an nakun matan wasata litakunu shuhada ala nafi wa yakunu rasulun alaikum shahida wa kadhalika haka kaga ja'alnakum ummatan wasata yayi lafiya lume tashi litakunu shuhada ala nafi e go yake jiriya kaji wa yakunu rasulun alaikum shahida kici ma ke jiriya yayi mun aga en la ya ta jiriya kaji ne go ne ya ga nugu ga ni hu yo ngaji ngadona ni aga ngaji jimawu udawon no nílé iná kí a jí wújẹ́ ní àgẹ́gán tí ó jẹ láti nà gan àti ọláhà wà àti ọ̀rọ̀súlà wà ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul ya mi tu soko ya me la me tutuchu ijma'u hujja a ga annabi sa sallam ga la tajtami ummati ala a aluma yanwi wa da egibwa mini na kiya juja ga hujji hujjiyonin hadisi na nabi za a sallame ga lata za a ta'ifatun min ummati zahiri na alal haƙi la yadda ruhun man khalafahun wala man hazalahun hatta ya ci amullahi wa hum kazalika ba ne za shi gaji lalace tunan ya za shi adabu a ɗaci ga siyo felo bai guyo ko? ba ni wale ya ijima wikiyo ijima wuyi hujja amma zai je ji ti babu ijima wani nini a yi manji wuji ja yi ja ne yi soja ijima wuji isogo ba gide bida abu ya ijima wuji da kiyo ga zanduwa ni ko ta wanda suna wani kafiri eh la ilaha illallah shi ne da su ga da ji ne sai jiyo mu again ba na yake jibe yin ijima wunan mojita idu na je ganganwo wadda ga ara gan mojita idu na je mojita idu wadda ya tuci ba wani wadda kuranu ye wadda sunne waɗe usuluye waɗe kawaidishiye waɗe larabciye waɗe da soyasoyaci waɗe lime makasir a tiliyoyi yi ba ya gane fata yi condition yi ya shiru ta yi mustaidu wale ko mustaidu ne yi ba muna mai ce ya ji magana nasu wace yi hukunci ya shari'a wa a jiga yankali ya kuma ke yi ba da wafatin nabi zuma ya jeli ya nabi sa sallamu e gwada mun gai zamani ya nabi ikraro sun ya nabi wata gai hujja ne wuce jimawe ya ku yau amma ba ni in ba ijima in ba ba ne ma ya gagare ijima wani mushte ibi ne bai ne ga jikin a ga nukun bai ni a ne ba bai ni ga ne ba ga wato jimawa amma ba na uzuri daga da su muku ta ji dan bidiya na shi shinan amma dan bidiya na ilimi da basire belo na da binan tu masanye mujtahidi in ba da yi kibaru da egun yi ijimawo kashin ajiya man sha ga guba a ga nguna consider yin ebe mu ta jiwa Good. amúdé lọ ìgbẹ́ náà ìjìmáwò ummati mú ọmọdé ìjìmáwò yẹn ìjìmáwò ìmùjìtẹ́ ìdí nẹ ìjìmáwò yẹn mùjìtẹ́ ìdí nẹ jìmí ni mẹ́yà àlúmọ̀ yà níbi sáà sọ́nà mọ́ rẹ gbogbo mùtẹ́ ìdáhùn tó rẹ gbogbo wọn àdẹ́wó now daga babu ganji zukun imamu ahmad ibn hanbal a daga nawajin labegan eti ga ijima o ga zane gaji ibiya o ijima o wuji ginan uzu ga mana o ma ijini a nan mutalafu kwa da teleba oge yi unji ga ima muhammadu ga na ga indine mo ijima o dabuwa yan amma yana wani ga wani zango ci ga ci shi wule ga ale ga wula da teleba o ijima o daga nan ko laji ganewa so before claim ga ijima o daga nan wa zikiyo wakara ibe zu ijimawu sha ga guba ade ijimawu sariki amma dai ijimawu sukuti ijimawu sarih ngai mun doro ne ngai mujtahidi na ulagun kiyo ulagun expressly e kaza mi e daji bi yin waje ko e kaza mi e daji bi yin wuja wọ́n lè kí ni dan na so àti dai ijimawu sukuti ijimawu ne zaje susuna ijimawu su ko tun diga ga na gagan ko mustai du nan mutu zai mace bata ci mustai du na ji du na ji kiyo a susu agwa ajin ma na daga àwọn ọ̀tọ́ mọ̀ tó súnmọ̀ mà ní oṣù lẹ́wà mọ́ tẹ́lẹ̀ egun túnṣù ẹgbẹ́ náà owó ẹnu gànà pẹ̀lú ìyí ojú ojú bá ní ọkọ́ mọ́sá bẹ́ẹ̀ máa kí àìdí ìjìmá òyà àrùn ìmẹ̀dínẹ̀tì ìjìmá òyà fíjọ yọ mẹ̀dínẹ̀tì yìí ìjìmá òyà mẹ̀dínẹ̀tì yìí oúnjẹ ìjìmá wa mana oúnjẹ ìjìmá òyà mú tẹ̀bọ̀rù náà mọ́sá bẹ́ẹ̀ máa kí àìdí ìjìmá òyà ẹgbọ́n ìjìmọ̀ ẹ̀yẹ́ tí kan náà ń jìmù ṣe ìbí ní àrùmá ní ìbẹ̀ níbọ̀ imam muhammad ibn hibban ibn taimiyya a ga ne mú tabaru na ń gai ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu a ga ibn ijma'u ne mu tabaru nan ga ijma'u ne sahabe ibn lokacin da wai wa mushahidun ya aluma ne ibn shi a wajen wadiya pẹ̀lú ọdí gáyìn àkó àmá tẹ́kùnlẹ̀ fòtó àtù ilé musulunci dazman da farisa da sham da uzbekistan biladi ma'aura nahar da shi afirka da shi akwai andalus ga e shi agwo bebe wọn a yi shiga mu state ne shi aluma ne bebe ino ga adi bebe ino a cabi a gafe ki sauta ya kan zabo ya ga su bai ga wajen yana ko zama la ga yi jima'u ne muta wani ga yi a ijimawu na mai muta baru na ijimawu ya fanyi wuce yau argument ta luga larabci wa mai fakiwu wa ga wada daga da larabci wayu luga mai luga ya ko Ege titi mai ya ga tiwo luga mai hadisi ya ga so eh ka kuna zuwa don káàkà tí ó pàá tìrẹ jú wúrí àjá mú àmọ́ ń gáyà jí ní súnlá ní ọ̀gán wúrí ẹ̀kà sálà jí náà jí fò òfin èdè tí ó tẹ́ gẹ̀rin alẹ́kí ẹ̀rẹ̀mù fún àmàdà jí ní ọ̀nà ọgbọ́gbọ́ àlẹ́rẹ́ ìjìmá ò ní mú tẹ̀bọ̀n falam sa'adatun da waga ya mawaga ta wani kama fi shuzuzil qawli kenne zuzulagu sai ga nan shazu ne nau'un min al-khatar wanda danja wanda da ko ijima ga ti ke ce masa ga da tsagan doci biye. waje kimo waje shazu alu ba mun wuyo ko

annabi ya yi lil mu'mini ila nisfi sa eje ne ka babu wai ka nisfi sa ko lanu cin sai la fahimta abu zuni ga jiyo zamani a ya da taka sai ga sai sai buga do ne ya to taka da nan je sallah daga bodi rikiji nan ne ga nalo na sai shazu amma la imamul barbari so ku gudu alheri bí àzùgbùṣẹ́ ló sọ́jú wọ́n lábá sàbítọ̀ láti fẹ́ sọ̀rọ̀ àwìrì lé fi dẹ̀bọ̀ orí sálọ ọdún tàkàwà látàkọ́ ọdún orí sálọ ọdún lé fi dẹ̀gà ó tìbọ̀ ilé ti máa dẹ́gbọ̀ ọgbọ̀n mẹ́yà lórí gẹ́gbẹ̀ karú wọlé wà yí sálárì tàkẹ́rin wọ́n jẹ́ ẹni mẹ́yà lórí gẹ́rẹ́ náà rẹ̀ wọ́n látàkọ́ ọdún kẹwọ́ yóò ga fọ́ wọ́n mọ́ gbọ́n tó yẹ mọ̀karú àmọ́ ọ̀gá látàkádán wọlé ẹ̀wọ̀ fún ọdún tí ó

kula yawa so adi alijima wa ibn al-munzir adi alijima adi alijima wa ibn abdul bari adi maratibul ijma ya abu muhammad ibn azm ya zahiri wani gane ko sashi ne matsala mai ne masu fege lofi ba wancan ruwa da ijima wa tubo na can da ba ke da tono shobe wa da alishirafu ala mazahibil ulama'i ya ibn munzir wa fe je lo gango shi an mutu na fe le ko jiwa ta wanda da mun da alawa da lida mun tinu ba da ya lebo ngoni wa amma al-qiyas amma ga ma qiyas na wanda ga fasidu fahuwa ngai ilhaku far'in bi asli wala wala geology kiyo wala geolodo ku gere li illatin tajma'u bainahuma yabun illa mutina ku kana. famata nasa shari'a ala mas'alatin ka kuna zane ga la shari'a bene la shari'a bene ka gala ga da yake matsala na tona wa safa hadi wasu masu fanu la da wannan aw tambata al ulama'u ko mai ji timbatu bo annahu shari'a li zalika al wasfi sai dai Allah ya wuce la da ya goyen sifa wuce wannan sun mawajida sun mawajida zalika al a ci majeje sifa wuce fi masalatin ukura matsalan da cewa lam ya nusu sharu ala ainiha na zaila shari'a da nan unga kun na so specifically anan min ga rifarkin baina wa nusufi amal ummadi ya rigo tsakanin da nasu shi nan wajaba ilhaqu hadiha fi hukumiha wajib gula da ku ya bai hukunci wo li anna shari'a ya wannan da shari'a bina la ya faruku bayin tamasulati fi awsafiha yana shiga biye gojina shari'a gan e bayan sifojiwa kama la ya jiwa bayin al-mukhtalifati kemina yana jima ki a ce da shi ba na kuma jiki a ya ku ya kana ku ne kana shari'a eh? a shari'a li'anna shari'a hakimun ibn zai la shari'a benin wanda ya kima la fariku baina tamasulati fi awsafiha wa energy ga gbegoji na waya da rike na kama la ya jawo bainal mukhtalifati yana maga tsiri da gbegoji na so ji ya wani koya ka go yiri na ke kiyasu ilhaqu farin bi aslin li illatin tajma'u bainahuma wa gwala gila da ku kiyo kwasali egwe illa na kuye kanan lóye daga babu ya zai rukuni wuki guni rukuni ya mafari al'aflu ko rukuni ya baci alfaru'u rukuni ya tafi al'illatu nan ga imana manato ne ko ne rukuni ya rikici al'hukumu ya rukuni ya ma za Allah ya gare wani oge tun alukun mai fahimta lalata alayin bayan gizo wani gano rukuni hukun da kiyar zai bani kibe kiyar al'aslu alfar'u al'illatu alhukumu to now shi kiyasu hujjiyo kashi hujja jumhuru a ga kiyasu hujja amma maza bayan dawudiya maza bayan dawudu guna zuwa zahiri a ga kiyo a kiya su di hujja maza bayan zahiriya ma maza boyo ne mu tabaru nan maza bayan zahiriya ji maza bayan bidiya ja no ne ko ebo na zando ti je ebo ye kanade zahiriya ji ba sa shi maliki a ga zando ti yin a ga ga fita ka dogayi e ila yaji masiba kun zahiriya ja habba mana lagiri manna kucin anu komi alala ta jilu maza bayan zahiri ya ji a yabo a jifi fa yau ne dono ko ke mina zahiri ya ji aji gulu e bayan na fi ya kiyaso nan a shiga shari'a to yadda zabe illa yanan a ti laga aso abu raishi ato aji gulu e da kiyan egwa su kiyaso a tuba abu ne lato hadisi reject ga wani kiyaso ba nan ale da guba ba aji nan? ajin ya har tu babu na sashe zai lagwa sun rayu nan a daga wagan aga shari'a ga fishi tun ngole ko haka sanguwa kawai na su na ci fi zan nake bata nan kiyasu na lami tuyar lugo zane ga kiyasu aje da kiyasu yana da wani shi ya duwa yiji haɓa mana alaliman manya sun naji naji mu a ɗan muhakiku ne ni a yi mace allah su ji a zanen yana wa gaɗe ga wadda bukatun musulunci wani na suwa dabo imma imma sunna imma sari'a imma simbati kaga wa jikiyo wa ki dalili ga kiyasi hujjo a ga sai shiga fata biru ya uli da ejin itibaru ejin lura e ya yi na jibe hankali nan eh? ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqa al-insan allama gul gulbayan adi wo wada al-mizan ne dawo taje ko hawa ya eh ta ko ta ko ko ta ko bo hmm. aga wada al-mizan ga mizan babun ne kiyo qiyas إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يزاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لا علمه الذين وإلى وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبتونه منهم لما رجع جاء أقول لنا بسويتي بتوجيهن بزيجي أقول لنا بتوجيه بزيجي أولي الأمر من أبونا أجي إسكنبات وأجي إسكنبات نفتروا كياس a gami ne ne ya su da musulunci wani ya ga na sallallahu alaihi ga wafi bidiyo a duk sadaka ya zage da tsaba ya ji wa fe gilada sabe ga ya ci aduna shawata waya kun na fi hajiru ya zaje bukatan shawuwa mutu na ladu dai ne daga yele ga a fi haramin mula da da ramu yele ga wa dile fiya abin nan da su ga annabi jiki kiran wa apply da nan ya zabe ga nabi ga a nabi nan ya ji hajiri mu fi azumata mm, bata a rai daga lauka na lawo miki dai na kunti kazi nawa ga yi biya sun yi nawa ga yi bata waga bata wancin wo na e a nan gata fadailun la haka wani kuda ba ta yi su goya wagon so a tila misa a tila da don guru e ya ce kibo e ya ci ya kiyasu amma kamiya ya ba biya tun kiyasu na wadinafiya dole ko misali ce ki gan alim sallallahu alaihi wasallam gan kullu muskilin khamr alim sallallahu alaihi wasallam gan ah, ce ki lati ne gai nan mal khamru wal maisiru wal asabu wal azlamu rijisun min amali shaytani fashtani bula lakum diflun wal ani law yajati haramu alif maga kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram yando yando ne pila ne ejiwe ki fata maciwo haramu yaza ta wi wi ladi ganga wi wi jinuwa wi wi meji kaza ene igban wi wi weji we pila kashi we pila weji we pila sauki wo haram ndị ojú olè so olè mọ̀ tírí-tírí south north ndú òjì kòdín àà ní olè kó wá ní olè ẹ̀kọ́ gúbà ńgá ẹ̀kọ́ nga ya ṣùgbó ńgá agẹ̀dẹ̀ túrú nínú ńgá ẹ̀kọ́ náà ugbu mugbo kullu muskirin khamr wàtí adìkíyọ wàtí agagwa agóbe kullu otobe domini alfazin umumu hmm. wọ́n haka tiliya ne da wani ni, a nabi za a sun ga bu lan na aha dukkan filma in rakidi zandon da mini ya buga ji bori fi na wani hakan cikin wuce ji a mai liga mazayu ne ke bayan na gato kai zaga a jefi wo wuce da a jefi no wuce wani ba ebo na no na jadi ne ji samu gaiwa ngai ga illahu maza bayan zariya don gaji jiwo ji da ake kuma fi ba wacce wannan problem a ga kila waje ganga hali da galla ya gulle na a dukkan filima in rakidi da ndo mini haji bori mini waji bori fi ni wanda ciki na ma da ni na maji bori na bo ba bo ji ke kwe bo Good. àwọn kẹrọ agbèrè mẹ́gá yẹ ó wà láyé sí kí ní ọ̀rẹ́ lẹ́sì dìde mẹ́gá yìí ní ọ̀lẹ́ bà ń jọ wọ́n tẹ́gẹ̀ ìlà ẹgbẹ̀ kàmọ̀ sí àwọn ìbọnà ẹgbẹ̀ mọ́ bá tẹ́ masalikul ìlà is very wide rẹ̀ mẹ́yìn òsù ní gẹ́gẹ́ ìdẹ́gbùrà sí àfi tíwó yàtọ̀ tó máa dùn káàkáàkáàkáàkáàkáàkáà yake kiyasu shabai kiyasu lillati kiyasu tamthil kiyasu na kiyasu laula ba ta wuce shi ne nawe sai ce wala ta kullu ma uffin ta diki mu eh la lautono wo wo no zumu ngalaya de daga ga wun nan mu wele mi badi aula da ja ga lautono ma kiyo ngaje go to do yuka shuga tiyawa atiyawa e. ta amma an gowa kuma gan to na zahiri ya jina dabe kiyasu ya nan yau ile ko ya zaji dabuwa da gangan doci shi ala da ku maza bai zahiri a sun da yi mafiya zahiri na ga wuta da gulo ko ke yi na jina ga wuce shi an da ci ga zahiri a ga wuya nauka shi wa a yi ga hashin ko ji gane ko ya eh, gaskiya su da shi cike wuje mu zan da ci fi Allah ya samu dace wa hadha al-qiyas sahih qiyas nan ma gida zugun huwa al-mizan allazi anzalahu Allah ga mizan nasu ko Wa tijina وهو متضمن للعدل ومعادلة كويكا وما يعرف به ya بين ya tubure ba ne da rabe shi shi wuce gai zade gaya yi ke ya wannan eh ki ti ko ti o to we a ti je gan ti da ba rula ebe ti en na da to takani don láńdẹ́ náà wá ní ẹgbẹ́gbẹ́ mi jí òkè àdájídá bá láwọn ìkí àrùn wọ́n àti nọmbà wal qiyasu kan ga kiyasu inna ma yudalu ilayhi wahdahu idza faqada an-nafs idza jaba jatu ya kan ne kiya inda nafsi ne bugo no akai lan ne nafsi fa inna tajibu laka fa lam anna ma yatabi'una ahwa'ahum wa ma yuti ar-rasul faqad ata Allah wa la tattabi al-hawa kalam dukai babadul kan sabilillah ko ne da ko fa huwa asli yudalu ilayhi idza ta'azzara ghayruhu asal yone zai bada sunan kaga yana jinana wa ya ji ana wawa mu a yi dun lillafi na mawaitu na su tuzuma ga mala'ibin kayi ga mala kiyo ibn qayyim ila al na. un be fasa lingo tungayen doro ne be da shari'o na waje da yasu? wa gaga ga ya be da shari'o umar jinde da yasu ya ku jinde da bi hankali wa ni mini guba iman taliwa ya towa imma mai na wele gun shari'a da hannun imma na suci ta zuwa no le don ko amma ne ta ga ta zu an wa mai wangi wa dore na maji muwafaka da shari'a musulunci wuci ta misalin lari zango ji a ga yazo jinu ganni kwali hankali ba ebe ne yi mija sai da sun ko laji ganewa ga eh ga eh no so yi musulunci na gajin wani musulunci lu ga dole wa jiniya ga dole dole ni gaba wata wa ma ya wa yan ga musulunci ga can musulunci na make fami ti ga waje gwani ga wani in ta kan gilajin ga guni gaba wa lukan wa ke jungo ga ga yabo da kawai ga ke ya ne sizin mutu fi hmm? guni lọ́wọ́ gágẹ́ jẹ́ ìnìgbẹ̀ ní àti dáṣẹ́ pé nẹ́jẹ́ àìlá náwọ̀ máa nọ́tọ́ àdé láfíà ká nọ́tọ́ jì kànzán nọ́tẹ́ ní fásó nọ́tọ́ àdé kànzán lọ́mọ̀lá kìlẹ̀ oúnjẹ ìrìnàjì mẹ́tẹ̀ gẹ́tọ̀ bá yìí bàjìndóra lè ní ní ìlàjì bá yà ìmá dáṣẹ́ wọn ti rẹ̀ <laughs> àtọ́tọ̀ nínú ẹ̀lá ẹ̀lẹ́ gan yẹn lọ́jú kí na ń jí nínú ẹ̀lá ẹ̀lẹ́ gan wà lè kí ṣùgbá àjí musulunci ìzàgá ẹ̀yẹ ẹ̀lú gwakó ìzàmọ́gá kẹsẹ̀ fi ti ẹkù tara fún fún wà ní kí ẹgbà wọn amma jin tarano suke da ya nufa ga wala ga kurano ga wala ji shahado ga wala ji azkaro ga wala ji alamun marufo ga wala ji anayin munkaro ga wala ji kazo ga wala communicator wa ga le wai le ga jin tarano ko masiba no ajibe no ga gan sheri yake da tin na to bala tuji bulala a rato ni ne na ile ga musulunci da ga umar da turkiya ba umar da hankali ba nan ga gaggan kila zai ci da muku su ba kwayon kila zai ci da amalin a maku yi mutum ne adalci zako su gaja wani kakunu da ya ci na wuce ta guji wa ma'ani ka bata wa ma nga malana jin punishment na suke jami'ai ka bata wa ne ka bata wata a cikin bla da ka bata ke masa sun <laughs> ngai na ke wuta ku jin wale ne kamar ne kamar na wa za ba inda kai ta mi tu ba da wai bi ti da gano ni ne na le kiya su ga ga da gajin Allah ga Allah wa ja me kila ka kule da ja Allah no ta bi da ja fani ne kana yau lórí ẹni tó jẹ́ ti bọ́ sọ̀gbọ́n jáde wá ọkùnrin fìlọ́sọ̀fà so um, insha Allah ta'ala ga katu tubi ba wannan ba ne ga ajin daidai ne ba da sai ci wajen fajar mai nafsa shari hukum ala hukum yi fa muwafiqun lil kiyasi yan doro na shari'a ga labiye nan wani an je gani be kiyasi la khalifa lahu li kiyasu ba ga malai ne tayin ya kalita ce wato ya ciye gannan ga daru da akali wa nakali. an kalibe shari'a ne ba hankali wajen rayuwa an yi shari'a ma ta zu ta zama shari'a guna ga wani majin fahimta ga wani waje ba sai ga kafin ja abu no inda kwanza ga daga duk karin bayani na na musala akwai tarjiratul ukura wace babin da ci kayi mini babin ya siyo mini babin am wamdirin mini usulu gagwa babin wuce ya fiyo akwai tarjihu bani ta yaji zane ya ji da yi na dana sahabe kanzan in ga mallawa to a ne bi ci gato ga wucin fahimta nan wuye ga na danin mi na mawuji bai niye ga wuce ne fahimta ne mi je na danin fahimta yan wune sai bulki sale un ga ago ko ke yiri ke sun ya ni biji maimuna ya wogu da irabu kan da wa ba maimuna o fe nun ga yune kai da maji maimuna ne na gare kai ga maimuna so ago ko ji ana ko e gangan e tiya e mi a ne bi wa ne da je yiri kanadan fadin da ci maji da mawai da ganuwa ci kayi ni miya anabi shi mai ganuwa ci kayi ni miya anabi to a goye na ga jeji jeji da su ga zanuwa ci eh ko ji gani ko ko to ma to hadisi a hadin hadisi ne mutawatir da nan wani e ganuwa ci biyu kana insha Allah ta'ala this is just one book ne katun usulu yo kàtún lé ìlú àbẹ́jì kí ẹ̀kọ́ ìtọ̀rẹ̀jì òkè ìtọ̀rẹ̀jì òjìnà tí ìjìmẹ̀ láì tẹ̀rẹ̀jì ọkàtà fẹ́ lé ìlú ti ẹ̀jì kí wọ́n gbogbo aláàlímọ́ gbogbo ndoci amu yau ne khas ndoci mutlak ne mukaid ne kaza ne kaza na alawa wo ok ko ne kuma kira ya alára ṣe fún ìyẹn ẹbí ìyẹn wà gan bídà pátá yẹ gan tó àmísẹ káàbìlẹ ìdá àgbẹ káàbìlẹ àgán kó lè bìdà sí ìdàrà ẹgbẹ kó lè kó mọ ní kí alámi tún ẹ wà wípé àti òun òun yọ nù àti ìdí ẹsẹpṣẹn yà nù tó kí àìké gan kéde rè bẹ àná bí mo sẹ na ọsẹ lò bẹ gan ẹyà nù mbẹ yà nù ọsẹ gan ọsẹ yẹ ti gan náà ọsẹ gun yà nù gaga wa kana wara maliku ya kúrò kúlà sẹ̀kí nẹ́tù ìjọkùnmá ọ̀dọ́ tó wá ní ọkúlà sẹ̀kí ṣe yá àgẹ́ ẹ̀yà pátá nga mọ́mú nga túnṣe sí ìrọ̀lá yá àgẹ́ kúlù àwọn kúlù ìbílẹ̀ tó ní kúlù pátá lọ́wọ́ yìí ṣubú adé yìí ní ibẹ̀ ní ọ̀gádà yìí ti sọ mí àlìmáàmù ṣáàtìbì wọ́n kí ìdán wọ́n gàn ó sì pé egbó náà àlìbìdà átù adé gẹ̀yà amma daga ya al'ibadatu so a zai daga ya ce istira'atu ya adatu mashin mota ya fiti hansaici ya nuwa kaza kaza ne e sai e ji bidiya na gashi a rahun musulunci na wani kiyayen wadda abuwan na wa'adatu wani na sodon so ganyen gaya jini ba su kun wa jikiyayen wa jiya sai na ga daga wayo jinin ebu an lagum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam yazan bi Allah adada dai da wani da na dai su kuma jizini tuba ne ko ma yau ma kuma tilakum dinakum ne so ta dinin gumiyaye wa atmamtu alaikum ni matimani malada zuwa wa tilakum islam dina wa ma la imam malik gama ni buta da fil islam bid'atan sanaka tabi'atna muslim jabida sadari da wannan faƙadi zama annan muhammadu kwanar risala wa zanda ga ni mudu kayan tijin fa malam ya kun yau mai izin dinan sanan sani fi adini tuwa nan faƙar faikuni yau mai dinan kyan wa jami shiga shi adini ninan nanan faiko shiga da kuwa inda gaji kiyo gazo ga malla a nabi sallallahu alaihi ga man ahdatha fi amrina ke fi amuri nan addini fi amuri na haza ma lai sami na dafa wani hannun ba wa rabuwa ga wuce a gani da a gani da sun ga wuce ya gaba kullu dole kullu lafazin kiwo lafazin umumu guigo ya kuzu kulla safinati safinati ba gwanna wajen safinati ya bata ni Eh? Eh, hmm. na yi shubuwa eh soke a exception wucin ajiye man na da fahimta irin na cin hada bidiya wanje wanda ne na zai ci ga yin gaggan bidiya ga mutuwa da bidiya wajibi bidiya ya mutabi bidiya ya haramu bidiya ya makaru bidiya ya mubawu na wuya lizu na bi salamu ya limamul karrafi Wọ́n bí á ní akọ́, àdíjú náà bí sàlámẹ́ ṣàfihàn wọ́n zanen wukatu zanen ku ga wuce biyu yi nauyi alimamun karrafi karrafi mai mai malikiya karrafi ku ga wuce wuce ku fi ne malikiya na imamu shatiri malikiya ga wuce imon to fi ka halittu zan fi kanta wai jin fi luya ya ba gola ji ganewa son wuce ya sabe ga jidali da fi zan fojo yi bo e wa ne ga malam ya rifu libadir yu na falai sami na jini ina e ne lokuna badir na ke yaran wuce gyaran wanda mini ya a jini ba

so bayan na zamisha a daidai gadon function na luzi na sharabe wa ce ga ijima wadda ta ci al'amarin na ba eti a tuma sa lauciye na a tuma sa lauciye ga ijima wadda da biyu ko ijima wadda da biyu wani ta ce musulmi jina mai yiwa bayani mace ji bili yaro inda ya haji ne a ni muhammadu buwa da kiyo kiyo la ilaha illallah muhammadur rasulullah eh ẹnà orí ìtìlẹ́gùn tẹ wà ní ǹgbàtà ló tí ó tí ó jí wọ́n lábákà fọ́dúnlá ìlú ní ẹ̀kàtún pẹ̀rọ láti rá ní wà yẹn gbé tí lè orí ìpéègùn wọ́n àjánú rájí kí ọ wọ́n jùgbò rání wọ́n dẹ́ dánbà kọ́ ìrẹ́jì kàtún ọmọ gẹ́gẹ́ nígbé ọmọ tó bàbá ó

izan larta ba ni bubuti luna tsohon ga aya ne lawo ga za a kan wuri yau ba mutu a shewa ruwan biyu ne ka so a'a no ne yanzu kayan nga ba lo so ko furo ka de no problem ba ti so ko furo ka de no problem no ne wala taqutu bi yaminika izan larta ba ni bubuti luna wuce ya tiye jiwo ya tiye ga ya tiye anabiyo ya yayin na umatun umiya lana fi wala na ka dubu anabi magba wa majiji an umamaka wajen na ke mafiti na nuna cikin nocho ta yi biyan da lusu ya tiye man nocho atu ba wani za noci ga ato kufuru ya ci man wuce wani kisa noci mayo ya ci gan man wuce ga anabi kayan àgbẹ̀tí àníbì kọ́ mùtílá kí sẹ́ sẹ́ìd náà níbi kákùnlé yá ní súnmù ilẹ̀ ìbí àná náà níbi gbẹ́bà ọba ń tí tí àníbi tí káàkùn òkútù àníbi ẹ̀ká nínú àti yíwá àti ilẹ̀ yà á jùmọ̀ da bára ní ọjọ́ káyí. Àwọn àléhùn láàlàwọ̀ tó gà àyò ìdíkẹ́ndẹ̀ ìjúwẹ́nu pẹ̀sẹ̀ntì wọn. Ngágún wà sí ìsìnbá ti ẹ̀gún káyọ̀ ẹ̀sẹ̀ lọ́fíwẹ̀ yẹn lọ sọ délé rámẹ̀rẹ̀kẹ́. Àwọn a káyọ̀ àléhùn ẹni jẹ gẹ́rẹ́ wàláwà alẹ́m ọdọ́yìn tó da dalilin yóò ti da ìrì general àdíò zai ka lè jíbo àtẹ́yẹ̀ múnù hmm. fi tẹ́nà ulì wàtẹ́rọ̀ jùlọ fi ṣáàrí kúlì ina abin safi a libin wani fiye jiye jiga gwaro gwaro gwaro gwaro ko to ko kuma ya kabe gwaro ga a labo ne amma wa gaga dalaga ya kabe gwafi na wanda kiya nan wanda ne kiya nan gaskiya fi dalili ya wuce to ah, wallahi alamu amma da ne gada ilimin na to bozo ko bidiyo shi biye subhanaka allahumma bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh